Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a biyu mu a shafinmu na yanar gizo a VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bagaje, Safina Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka dai saba. Yau za mu sake waiwayar yadda aron gama malaman makaranta da gwamnatin Nijar ke ta kai rana, ruwa rana wanda ko ajiya sai da aka yi aron gama. To muna da rahoton abin da ya wakana jiya din sannan mun tuntuɓi mai fashin bakin lamuran siyasa kuma malamin jami'a farfesa Bube na maiwa don jin ina gwamnati ko kuma in gwamnati ta nemi jin shawara ta masana ilimi irinsu me za su iya cewa gwamnati. na ɗaya farin da ku Usman Kabara eh. wa'annan ma'aikantan da kake gani sai duniyar nan ta tashi mm. a ji ko su mm. kirai ba wani wanda za a zo ya kawo ya kawo maganin wannan abu mm. balantana ni kin misali yanzu sai a ce to a Nijar kai kai ne yau shugaba kai ne shugaba na ƙasar Nijar ya zaka da ilimin Nijar to a zamanin nan ne za ka ga na sha a nan nan daga wajen teburi na duka irin nazarin da na yi bisa ga yanayin karatun ƙasar Nijar wato za na fito shi to kakin ma in za shugaban ƙasa sai na ga 'yan Nijar ga abin da za ni ga abin da za ni A jiya ne ake ta yada bayanin cewa hukumar zana jarabawar shiga jami'o'in Najeriya wato JAM ta soke rijistar zana jarabawarta da ɗalibai ke ta tururuwar yi. Shin haka ne ko jita-jita ne kawai? abun da ya faru shine ranar ta asabar da ta wuce akwai jarrabawa wanda muka sa na mok kada yara su dinga zuwa santa ana san rigazirga da suka ce a dan dakata da yake registration sai an gama mok ba an kashe ba ne an dakatar ne kawai da kare da kwali ne da mok da ake da registration kuma an kara ma lokaci an kara kasuwa registration to da kun ce a yanzu kun ce eh kun ci koken jama'a ne ko kuwa dukan ne yawa dole ne mu dinga jin abun da mutane suke faɗa da kuma kukan da jama'a suke yi mu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin matasa shirin yau da gobe. To mun tambaye ku a shafukanmu na Facebook da Twitter cewa shin ta yaya za a samu mafita ne mai dorewa game da matsalar da ke tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da malaman makaranta? Sakon farko daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce to da farko dai gwamnatin kasar Nijar sai ta zama mai baiwa malamai haƙƙinsu a duk lokacin da ya kamata. a duk lokacin da ya kamata a ce an ba su haƙƙin nasu sannan kuma su ma malamai sai sun zama masu bin dokokin gwamnati da kaucewa duk abin da bai dace ba. Sai saki da baba diddi ta ce gwamnatin Nijar ta ba wa malamai haƙƙinsu muddin aka biya wa malami bukata to fa za a samu ilimi mai inganci. Sai Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce assalamu alaikum yau da gobe To a gaskiya girmama yarjejeniyar da malaman da gwamnati ke kullawa ne kaɗai zai kawo matsaya ta dindindin a rikicin malaman da kuma ita gwamnatin Nijar muddin aka saba wannan yarjejeniya to hakika matsala ba ta karewa a tsakanin su. Da fatar Allah ya sa gwamnati da malaman sun ji ku tashi lafiya yau da gobe. Sai alola mai abincin kaji ya ce to ya kamata gwamnati ne ta sasanta da waɗannan ɗalibai ganin cewa duk wanda ya zama wani abu a gwamnatin ta hanyar ilimi ya same shi da fatan gwamnati za ta duba. sai adam muhammad gita ya ce salam yau da gobe ikon allah hanya guda ce za a bi a samu mafita mai ɗaurewa wadda za ta kawo ƙarshen matsalar da take faruwa a tsakanin gwamnatin nijar da malaman ƙasar shine a zauna a kan teburin sulhu kuma a warware matsala cikin ruwan sanyi sai hami aba kaka kinza yako allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe ai babu abin da zai kawo zaman lafiya a tsakanin gwamnati da malamai a nijar sai an zauna a kan teburin sulhu sai adamu muhammad dan bojuwa ya ce yau da gobe ai hanya ɗaya ce kawai gwamnati su ji tsoron allah suna biya wa malamai dukkanin haƙƙinsu idan sun yi haka za a samu mafita mai ɗaurewa allah ya sa mu dace sai adamu ahmed bunani ya ce ina kira gwamnatin nijar da ta nemi mafita mafi alheri da zai kawo daidaito tsakaninta da malaman makarantu domin kau da illar kuma bayan da rashin ilimi da ƙasar za ta fuskanta sai arma ya ubaka aikin yaro ƙaura na moda ya ce zaunawa teburin shawara tsakanin malaman makaranta da gwamnati a jamhuriyar nijar ne kawai ya dace domin samun daidaito a tsakaninsu. sai abdulkarim muhammad da hassan da usaini muhammad abuja suka ce yau da gobe kai ruwa rana tsakanin malamai da gwamnatin nijar wannan ba karamin mai da hannun agogo baya ba ne mafita ita ce su hau teburin sulhu a daidaita kuma idan an daidaita kowa ya rike alkawari bangaren gwamnati da malaman idan aka yi haka za a cimma matsalar allah dai ya kyauta amin maryam da safinatu da usman ku tashi lafiya sai sha'aibu adam bagwai ya ce assalam yau da gobe don allah ku gaya wa gwamnatin jamhuriyar nijar cewa duk da babu 'ya'yansu a cikin makarantun kasar taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ba zai tsaya kan talakawa kawai ba lamarin zai shafi ƙasar ne baki ɗaya kuma shi ilimi gishirin rayuwa ne dukkaninsu ilimi ne ya musu matakala suka kai inda suke a yanzu ta sanadiyar jajircewa da shugabannin da suka gabace su suka yi don haka muna roƙon gwamnatin Nijar cewa ta mairo da hankalinta wajen gyara al'amuran ilimi a ƙasar. maimakon matakin garkame wani ɓangare na makarantun sai umar miyatta allah shangom ya ce yau da gobe ni a nawa shawara kowane bangare ya yi aiki da ke gabansa kawai idan akwai wani haƙƙin malami da ya makala a hannun gwamnati to ta gaggauta biyan su haƙƙinsu don a zauna lafiya da juna sai bashiru imamu ibrahim ya ce yadda za a samu mafita shine ta hanyar tattaunawa tsakanin bangaren gwamnati da su malaman domin a gano menene matsalar su malaman da kuma makarantun su kuma malamai su tsaya tsakani da allah su yi wa gwamnati bayanin matsalar su ita kuma gwamnati ta ji tsoron allah ta diba kuma ta kuma tare da gaggauta gyara musu matsalarsu da fatar gwamnati da malamai za su yi la'akari da wannan shawara tawa. sai isa ta su lawali ya ce yau da gobe ai kowa yake nijar kamar ni ya san rashin cika alkawarin da gwamnati ke daukar wa malamai tun daga firamare har na jami'a shine ke kawo matsalar alal misali gwamnatin da ta shuɗe sai ibrahim kwashi da voice of oregon ya ce salam yau da gobe ni fa a gani na hukumomi a jamhuriyar nijar na kyashin ilimin 'ya'yan talakawa ba komai sa ba ba komai yasa na ce haka ba illa gani yadda matsaloli suka dabaibaye harkar ilimi a kasar kama daga matsalar rashin biyan malamai da matsalar rashin kayan karatu da matsalar rashin biyan ɗalibai alawus ɗinsu da dai sauran matsalolin in ana so a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli to sai gwamnati ta sauke dukkan nauyin da suka rataya a wuyanta safina maryam da oga usman ku tashi lafiya sai ibrahim badama cgl ya ce a hakika daidaitawar nan za ta yi wuya saboda gwamnati ya yi gwamin jaki da nuna wa duniya cewa wannan malamai su ne marasa gaskiya alhali su ne babban masu laifi domin 'ya'yansu ba su cikin wannan makarantu To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at bala underscore karasuwa ya ce yau da gobe ya kamata su zauna a teburin sulhu don kada a jefa ƙasar su cikin rashin tabbas a ɓangaren ilimi da fatan za a kai zuciya nesa. Sai Mujahid Zadawa ya ce gwamnati ne ya kamata ta magance wannan matsalar don adalci a ƙarami shi ke sa ya ji tsoro da biyayya a babba. sai daga ƙarshe adbajo ga haladu ya ce mafita dai shine su dukkansu su zauna a teburin sulhu su sassauta bukatunsu sannan su duba ƙasarsu da makomar al'ummarsu to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To a jiya ake ta yada bayanin cewa hukumar zana jarabawar shiga jami'o'in Najeriya wato JAM cewa ta soke rijistar zana jarabawarta da ɗalibai ke tururuwar yi To Usman ya tattauna da Dr. Fabian Benjamin, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar don jin gaskiyar lamarin. Uh, barka da haka Dr. Fabian Benjamin. Magasa nake. Yawwa. To a matsayinka na jami'in hulɗa da jama'a na uh, hukumar shirya jaraba shiga jami'a wato da aka fi sani da jam. A jiya a kafafen yada labarai na kafofin sadarwar social media ana ta cewa ai jam ɗin nan ma da ake ta maganar registration ɗin nan na da ake yin profile a yi pin a yi wayewai wai an ma yi canceling. Menene gaskiyar wannan saboda matasa su san me ake ciki? A ah, wannan ba gaskiya bane. Hmm. Ba dakata da komai ba yanzu haka nake magana da kai mamunan bar wani banki kenan suna na ga yara suna na suna na suna ta registration abun da ya faru shine ranar ta asabar da ta wuce akwai jarrabawa da muka sa na mock oh, saboda kar yara su dinga zuwa center ana dan rigazarga da suka ce a dan dakata da registration sai an gama mock amma an da ana gama zan ana gama mabin sai an bude registration kuma san ladi ma yara suka fara yin registration har yanzu suna suna na suka yi oh to wato dakatar da cewa a tsaya saboda kai ya chabe da mock shine sai mutane suke tunanin ai gaba daya an kashe ne eh gaba daya an kashe eh to wato an kashe bane an dakatar ne kawai saboda kai tsaye kwadi dai kuma an ci gaba mock da ake da registration kuma an kara ma lokaci an kara kasuwa registration oh kana nufin da kwanaki ake cewa ba za a kara ba yanzu Allah ya sa kun dan daga kafa eh mun dan daga kafa yanzu mun daga kafa kwana goma sha hudu yanzu to da kun ce a yanzu kun ce eh kun ci koken jama'a ne ko kuwa dukan ne yawa? Eh, ka gane mu yanzu tun da mu eh, agents na gwamnati ne dole ne mu dinga jin abun da mutane suke faɗa da kuma kukan da jama'a suke yi. Hmm. Bai kamata a ce muna ba kuma jama'a suna kuka suna magana mu ce za mu rufe kuna kuna nuna ba za mu ji abun da suke yi ba. Hmm. Tunda wannan abu na jama'a ne muna saboda Eh. Eh, dajin jama'a ne sai muka daga ɗan kafa kwana kwana goma sha hudu dai a kara yara su kara min dai eh dan dama wancan shirin da muka yi mun tattauna da masu irin fashin baki din nan wani malamin jami'a yake cewa in dai har ba ku ji kukan jama'a ba to za ku samu matsala kenan kun ah, kun yarda eh yanzu dai mun ji kukan jama'a to haka ake so ai ya amma dai ba kafin mu kafin mu daga ma kafan mm. mun samu rejection fiye da miliyan guda ah wow fiye da miliyan eh, guda daga ɗari shidan nan da muka yi magana eh yanzu haka a juma'a da ta wuce na mun samu fiye da miliyan. Eh to to masha Allah to to kaga mm. abu na kyau mm. kenan. To da fatan Allah zai sa a ci gaba da agazawa da kuma yin abin da ya dace din da Amin amin amin. Sannan mu gode mu dai kawai dai mu yi kokari muna so da kawai mu ba yaran nan samu jarraba mai kyau kuma duk wahalar da suke sha yanzu mm, mun gane cewa suna shan wahala amma nan gaba za su gane abin da sa muka yi wannan abin da muka yi yanzu nan mun gode kwarai kuma muna godiya da kuke samu damar eh, da kuka samu damar idan muka yi tuntubo ku kuke amsawa mun gode kwarai haka ake son jami'an su mu ma godiya muke inda kuke amfani da eh, gidan rediyon ku kuke bayyana ma jama'a abin da yake faruwa to mun gode sosai Benjamin nagode godiya muke mu to haka yake mm. sai mu ce to Allah rabu da jita-jita kenan amin amin eh, wata farko ma eh, me jawo eh wai shine ne ki jina maganin mm. cewa yawanci an ce ne za a yi mock saboda mm. kai yara su dinga zirga-zirga a santas din da ake zuwa maganar registration kai zama ya caɓe gaba ɗaya a rasa wannan mock ake koko jam to oh, sai aka ce to a dan dakata da registration sai ran lahadi sai a ci oh. gaba to wannan dan kwana ɗayan da aka ce biyu a janye a dan dakata sai kawai matasa ta an ma kansilin ne gaba ɗaya <laughs> ai jam din nan tana cikin cikin matasa amma ya na ji daɗin magana da ya akwai inda yake cewa ah, shirin da muka yi wancan da ya gabata akwai wanda mai fashin baki shaka alasa yake hmm. cewa ya kamata su ji kukan mutane shine ce to ai irin kukan mutanen da suka jima kenan hmm. saboda wannan maganganun da aka yi hmm. sai suka kara sati biyu to kin ga shirya ya ah, amfani kwarai da gaske yawa to haka matsala tsakanin malaman makaranta da gwamnatin Nijar ta ƙici ta cinyewa wanda ko a jiya sai da aka yi gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron gwamnati. Nous nous sommes retrouvés avec des enseignants Wannan ministan ilimi a matakin firamare Dauda Muhammadu Martini yana mai yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa bayani a ƙarshen makon jiya dangane da abin da ya tabbatar da hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da ƙungiyoyin malaman makaranta. Gwamnatin na mai cewa binciken da ta gudanar ya yi nuni da malamai da dama ba su cancanci aikin koyarwa ba, saboda diplomar su ba ta da kusanci ko alaka da aikin koyarwa. Wannan shine dalilin da ya sa malaman makaranta ke gujewa jarabawar da hukumomin ilimi ke sa ran shiryawa domin tashi aya da tsakuwa in ji ministan. da yake mai da martani malam isuhu arzika na nashi daya daga cikin jagororin kawancen kungiyoyin malamai na cos da sinasef cewa yake an yi taro na yarjejeniya cewa da a kori shedan wanda ya raba kanunmu da mu da su ya hana yarjejeniya tsakaninmu da su mu mun azaba suna sake salon magana game da abun da al'amarin lakwal sai mun ka iske zage-zage da wani eh, tsokana da sun kai ta muna can baya ta komo kuma cikin ɗakin majalisa cikin koke-koken da mun kai guda ɗai sun ka tabbatar da shi ma da latti sai sun kasa lattin wajen wata guda da rabi kamin su kare da shi sauran muna ga ta jira mutum ya shekara biyar yana jiran matrikili bayan ɗauke shi aiki su an taɓa musu haka nan to mu ba za mu shiru ba za mu hitowa mu haɗa musu inda gaskiya take dan mu ba mun ga dama za mu haɗi ba gaskiya ce za mu haɗi don abin da an kai majalisa shekaran sha ya yi kama da wanda an kai baya abu guda za mu hata wanda sun kai magana tsakani da Allah a yi aiki da mun sun kawo yin ba haka nan ba to gwamnatin ga sai in ce yalla sha'anin lakwalta ta barbare shi na cikin abin da ya kanuwa kuma shi adda iko ba mu ba in yi a gyara in bai gyara ba wannan kuma sakamako yana wurin wanda ya aza aikin shi tsaikon da aka fuskanta wajen biyan albashin malaman kwantaragi wanne daga bisani ya taru ya zame wa gwamnatin nijar bashin watanni da dama na kan gaba a jerin matsalolin da suka kawo rincaɓewar al'amura a makarantu inda kungiyoyin cos da sinasab suka kaddamar da yajin aiki kafin daga bisani a cimma yarjejeniya a watan disambar 2016 sai dai gwamnatin jamhuriyar nijar na zargin kungiyoyin malaman makaranta da labewa bayan wannan gwagwarmaya domin cimma wata manufar boye in ji minista tijjani abdulkadiri mamba a kwamitin ministocin da ke da alhakin sasantawa da kungiyoyin malamai wannan ba kokowa ce suke yi ta hiddoma abokansu incinsu a wata magana ce wadda ke kai ƙasa kuma gwamnati ba za ta yarda da shi ba cikin makarantunmu yau an ba an yi eh, bincike an nuna cikin ƙasa goma wanda ke wannan yanki namu Nijar ita ce ta ƙarshe dangance da bunƙasa ilimi menene matsalar a'a mushanninmu a kasar yawanci ba su da ilimi isasshe wanda ke ba su dama su ba da horo ga yara su malaman makarantar to wa'annan malaman makaranta muka ci to ya kamata wannan matsala a dibe akan haka ne ministan mai yan firamare ya ce za ya ba da aiki na bincike wa'annan malaman makaranta a bincike su a gani shin yaya ne tsarin abin yake malaman makaranta su gane da cewa magabatan nasu akwai wata hujja da take sa suke wanga ya suka aiki a ba dan su su musu hawaye bane abinda duk ya shahi aiki abinda da ya shahi matsalolin suke fuskanta gwamnati ta dauki alƙawarin za ta shahi musu kenan wata magana ce can to kar su kuskura su yarda a yi unhani da su domin a cimma wani guri na siyasa shugaban kungiyar NPA ta iyayen yara dalibai Alhaji Gori Usman Bukari ya bayyana cewa wannan matsala ta tsakanin malamai da gwamnatin jamhuriyar Nijar wani abu ne da akan iya warwarewa idan da bangarorin sun yi la'akari da halin da suka jefa 'ya'yan talakawa cikinsa a yau. An dai aka ce abin kowa son shi abin da yake so, wallahi mun kawo an sayan daga wani gusu zo su yi an sayan An muka ce za mu bi su yadda za su yi su faɗi gaskiya abin da suke yi. An baka da shi. Ba wani kayan girman kai bane ka ce baka da shi ba ni da shi yadda zan biya ku amma ga yadda zan biya ku don gobe ku ji daɗi a samu a zuwa yi sai a zuwa a rihe a zo a yi aiki tare yaran mu samu horo na kirki yau yaran mu wajen terminal an kaji a wanda ba sa iya ba sa iya ma to ya ne aka yaka to iga kwalkin za a yi finalman sai a samu hanya guda a yi ta wanda vraiment an zamna a komo kan tablikin tablikin da kullum paske suna gamuwa kullum ya zama to tablikin da za a yi kowa ya faɗi gaskiya an gaskiya da aka faɗe ta an kauta waje kar wani zo faɗi abin da ba shi da Allah abin da muke so a gamu lakwalki na a tara mata ba idan matsalar malaman makaranta ɗalibai a jamhuriyar ta nijar su ma suna korafi akan abin da suka kira rikon sakainar kashin da gwamnati ke yi wa bukatunsu saboda haka suka yi wannan jan hankali babu lakwal ƙasar nan babu lakwal saboda shugaban ƙasa ya bakin shi bai ga magana shugaban kasa isu muhammadu ya kyale biskan matsalolin da makaranta suke nan ga wuskanta da mushina suke nan ga wuskanta saboda yau ya an ce mutum shi shugaba ne na gari kamata ta a ce ka ba mutane responsibility wanda kayar da su ne na gari investan kasar nan coach dago musha ya zo ya ce ba kur saboda akwai zahi ko ko ya ce ba kur saboda micro bayi bayan shi kuma yau arere rere nan paske yau ed social eh, bursu da zan ce ba dotar bane yanzu arere ne saboda wata hudu muke rotar kenan zuba mu kara kiran shi eh, rotar a rere za mu kira shi kuma Allah su wanda ake ba lycée et collège sati wanda ya shuɗe aka ta aka yi état de paiement finance suka rere ta su duk kuma su ma sun shiga a rere wanda yake wajen wata shida saboda shi muna jin hankalin su zamu da su zamu shekka wando guda kuma mun san da muka shekka wando guda za mu yi to ta samu su hito ta kasa kuma muna jin hankalin yan makaranta su kama su. Ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Muhammad ya musanta abubuwan da kungiyar ESN ke zargin gwamnatin sa da aikatawa musamman abin da ya shafi kudaden allowance allowance da ya kamata gwamnatin ta ba 'ya'yan talakawa wato ed social yana mai cewa dole ne hukumomi su zurfafa bincike don tantance zahirin waɗanda suka cancanci samun waɗannan kuɗaɗe. Rashin jituwa a kan wannan batu tsakanin ƙungiyar ɗalibai da hukumomin ilimi ya yi sanadiyar fitowar ɗalibai kan titunan yamai inda abin ya rikide ya koma tarzomar da sai da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonin tsohuwa kafin su murkushe ta kwada yake ɗalibai da dama sun ji rauni har ma da rasuwar ɗaya daga cikin abokansu lamarin da jama'a ke kallon ya zo ya ƙara rikita al'amuran karatun bana a yayin da lokacin jarabawar ƙarshen shekara ke ƙara ƙuratawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To game da wannan matsala tsakanin malaman makarantar jamhuriyar Nijar da gwamnatin kasar, mun nemo ɗaya daga masu fashin bakin lamuran yau da kullum musamman ma game da kasar ta Nijar wato Farfesa Bube na Maiwa malami a jami'ar Audu Diouf da ke kasar Senegal kuma ɗan asalin kasar Nijar ne shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Uh, Farfesa Bube na Maiwa barka da warhaka. Barka muna lafiya. Lafiya kalau to ya ayyuka. Alhamdulillah. To dama maganar ilimi a Nijar wannan abu ya kici ya cinyewa gwamnati ta ja ɗalibai su ja ƙungiyar malamai ta ja kowa jiya gashi har karan aka dinga yi tsakanin su ɗalibai da jami'an tsaro da farko a matsayin ku na masu fashin bakin al'amura kuma musamman kai da ka fito daga wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar kun san matsayin ilimi a can yadda yake da da da yanzu da farko me zaka ce ina son ka da gyara huska ta kwana wato zai magana ne a matsayina na malamin jami'a wato wanda ya san yadda yanayin ilimi yake kuma yana karanta su a cikin jami'a ko da lokaci yana tare da eh, 'yan makaranta. Mm. Wato abin da ya kawo haka mm. shine cewa har yanzu kasashen nan na nahiyar afirka mm. tun ba riko faranshi ba daidai mm. ma ɗan ƙasar niger har yanzu mutane ba su zauna ba su yi nazari na gaske wanda ba ha'inci kuma ba son kai ciki kuma ba son zuciya a ciki bisa yanayin harkar tafiyar karatu da neman ilimi wato ko da lokaci ko da ma an tara mutane wato sai ga mutane suna kawo son zuci suna kawo son kai ko kuma suna kawo wani ha'anci a ciki ba su tsaya su nazari dogon nazari mai zurfi wanda za ya nuna cewa ga matsalolin Eh, yanayin karatu a Nijar da matsalolin yanayin neman ilimi a ƙasar Nijar. Abin da kowa ya sani ne tun ba nan ƙasar Nijar ba abin da kowa ya sani ne kowa ya san kowa. Mm. Ka ce eh, abin da san juna ba kowa ya san kowa. Mm. Ana gani suna rubuta ciki da kayan jama'a to wannan shi yake ka haka amma inda a ce kowa ya zo ya yi zamana gwargwadon abin da kai ya kamata ka samu a ce kana aiki da shi duk kasashen da suka ci gaba a cikin duniya haka ne. Mm. Wato abin da albashin da sai an baka mukami wanda ya kamata kai amfani da shi inda kana amfani da shi ta hmm. abin ba zai kai haka ba wato hmm. kowa sai ya shi ma daure ciki kowa ya zame kafa wando kowa ya dinkale hannun abin nan kawai kenan kowa ya nemi ta kan kanshi kuma kowa sai ya kama aiki hmm. amma sai a ji an ce an yi kaza da miliyar kaza an yi kaza da kaza ko kuma an ciwo bashin kaza amma a ganin shi a kasa kamar yadda mutane ke faɗi mm. to wannan shi yake kawo kake ganin suke bori ba wai ina musu kariya bane su ma mm. aka ce ka san Hausawa suka ce kan eh, barya yana da sata to daurawa ma ai tana da wari kowa yana da nashi laifi a cikin wannan abu eh idan yanzu na ce me laifin malamai me zaka ce a matsayinka na malami malamai abinda a laifin su wato basta tsayawa su yi karanta suwa kamar yadda ya kamata sai ka gansu su ma sun shiga neman kuɗi basta tsaya su yi aikin nasu fi lai sai gansu suna wani consultation suna wani abin nan can daban hmm. su kuma wannan kanana eh, na ƙasa na hmm. sakandare sai ka gansu suna cikin kamar eh, makarantun ne masu zaman kansu hmm. wato su raba hannu biyu kuma in ce su raba hannu ɗari kenan su ne suna na gwamnati kuma suna na eh, karanta suwa cikin makarantai masu zaman kansu to wannan shine babban lahi nasu wato ba su da damar lokacin wanda cikin makarantun nan gwamnati su tsaya su ba da abin da ya kamata a cikin haka nan sai suna can su ma sun shiga neman dukiya kenan eh. wato wannan shine babban layin su eh. laihi na biyu wanda ake iya zargin su da shi su malaman makaranta shine cewa wata rana sukan dora abin da suke tambaya nesa Mm. To amma kuma wannan an san duk kungiya ta kwadago ai haka take tare ita da gwamnati wato takan sa kamar in tana nema abu hamsin za ta cewa ɗari da hamsin take so don ta samu hamsin ɗin wannan mm. an san da haka. Mm. Wato kowa dai ya ƙi sassautawa kowa ya ƙi sassautawa wajen gwamnati sun ƙi sassautawa wajen su kuma eh, malaman makaranta sun ƙi sassautawa wannan shine lahi da ni na gani ga malaman makaranta amma babban lahi yana rataye ga wuyan gwamnati tunda saboda su ne aka ɗauke su aka sanya su a nan wurin wato don su shahi ma mutanen Eh, eh, eh, ah. hawaye. Eh to amma su ɗalibai su kuma ka san yawanci za zanga-zangar kamar da ka ce ɗazu yawanci zanga-zangar ɗalibai ana tsammanin cewa wasu ke an tayo su ko ingizo su su zo su yi wannan zanga-zanga. Shin kana ganin cewa zanga-zangar da su waɗannan ɗalibai suke yawan yi har su haɗu a ce kamar irin jiya an yi karan bata da su da jami'an tsaro. Kana ga wannan ita ce hanya mafi dacewa misali da ya kamata a ce su ɗalibai suna bi domin samun warware matsalolinsu? Anya za ta haifi musu da ɗame ido? Na kaya ka sani a shekarar ta 1990 lokacin da muka fara zanga-zanga a kasar Nijar gwamnati na wannan zamanin kullum dibi yake ce akwai mutane baya gare mu to billahi lazi wala ilahi illahu babu kowa baya gare mu kawai irin yanayin da muke muke cikin shi ne hmm. wato matsalolin da muke cikin shi a nan cikin jami'a shine kawai amma daga baya sai a samu 'yan siyasa suna zowa hmm. wato mu ma kan kanmu sai da muka tsaya a shekara ta alɗari tara watan agusta na ɗari tara da tasa'in kin muka yi nazari muka ce irin hanyoyin da muke biya ta ko da lokaci muna yajin aiki wannan ba abun yi bane sai mu nemi sabon hanya wadda za mu bi wadda mu ba za mu ɓadda karatu mu ba kuma hawa yau za mu samu a shayar mm. hawayen mu to amma duka irin abin nan ko so ba a yi aiki da shi ba wato cewa dai hawa yau jiya abu guda ne dan makaranta bai san wani ba kawai ko da lokaci sai dai ya hoto ya wannan zanga da ya kona kone ya kwashe-kwashe mm. wannan ba abin yi ba ne. misali yanzu idan a dunkule na ce maka farfesa bube na maiwa idan gwamnatin nijar ta kira ka ta ce zo nan bube kun san matsalolin 'yan niger akan maganan ilimi shin wannan abu da ake ta macin kwan makauniya yaya za mu yi ne a ci kwan daban a tira kuma bawon a zubar ya zaka ce wa gwamnati in misali aka ce ka bada shawara matsayin ka na malami na ɗaya barin ga na ɗaya barin ga maka Usman Kabara eh. wa'annan ma'aikantan da kake gani sai duniyar nan ta tashi mm. aji ko ba su mm. kirai ba wani wanda za a zo ya kawo ya kawo maganin wannan abu mm. balantana ni kin <laughs> kana ji ko na biyu shine cewa wannan ni ba aiki na bane wato su suka ce suna iya yanzu abun yara ta gwiwar su su da suka je suka wa talakawan Nijar irin maganganu har ne suka ba su amana suka ba su wannan ikon wannan ni ba zan ce na bane <laughs> bari mu canza fuska farfesa misali yanzu sai a ce to a Nijar kai kai ne yau shugaba na ƙasar Nijar ya zaka da ilimin Nijar misali kuma idan aka ce hakan ne to a zamanin nan ne ka ga na sha a nan nan daga wajen teburi na duka irin nazarin da na yi bisa ga yanayin eh, karatun ƙasar Nijar wato zani fito shi wato kakin ma in zan shugaban ƙasa sai na ga ma 'yan Nijar ga abin da zani ga abin da zani mm. na ɗaya shine cewa zan zuba jari cikin abin da duk ya nemi ya shayi neman ilimi ne da hawaye kuma wajen karatu zan kwatanta muku kama kashi arba'in na dukiyar ƙasa za ni zuba ta cikin yanayin karatu dan kawai a ƙara da wannan abu dan kuma kwatanta ma in Nijar in ce musu to lalle za mu bi hanya ku sauran ma'aikatan gwamnati za ku shiga cikin halin kakani kai amma dan gobe ku kuma dan goben iyanku ne za ne hmm. wannan abun wato zai ka fito ka ga mutane ai mutane ba jakai bane idan ka kwatanta musu dalilin da yasa kake wannan kin to mutane suna gane kuma za su yi na'am da abin da ka faɗa musu hmm. amma idan ka je ka buya kana wani abu can wajen ga abin da ka ce musu kuma ga abin da kake yi abin ba su tai daidai ba to hmm. ina ganin cewa wannan hoya kan kawo mutane suna tattaka kai bai bisa haka hankalin mutane ya kwanta daga wannan eh, matsalar da yanayin karatu ya shiga cikin shi Nijar. Kuma kira ne da kowane cikin su yanzu lallabe muke yi a wajen malaman makaranta da su 'yan makarantar. Mm. Lallabe muke yi dan Allah su sassauta kaɗan mm. wa'annan ma'aikatan su gane da cewa ba sa shaye musu hawaye. Idan ana son a zamna lafiya su wa'annan malaman makaranta su sa su yi nazarin su wa'annan da duk abin da zai za mu tambaye su dai ba za su yi shi saboda ba su zo don wannan ba. Wato su sassauto mutane a yi hankuri a koma shekara biyar ku yi haƙuri ku shekara biyar. To muna godiya sosai Farfesa Abubuwa na Maiwa. Allah sa kwanciyar hankali ta dawo ne. Amin. Allah sa kwanciyar hankali ta dawo ne. Amin. to haka sai mu ce haƙurin kan shine mafi dacewa su finatu da maryam amin amin da adda ai ai kasashen mu kan da shugabannin da mu mabiya da kowa da kowa ina ga dole sai ya sa hannu kafin abubuwa su gyaru eh ba abu ne na ɓangare ɗaya ba kamar yadda masana ke ta faɗa eh to amma kuma ɗazu na ga a wani sako maryam kina magana akan wani da ya tambaya ah, Musa Haruna yake tambaya wai menene gaskiya abin da ya faru game da kisan ɗalibi a jiya eh to ai bisa yadda rahotanni ke nuna din mm. mutum daya ya mutu sannan eh. kuma wakilanmu ma suna ta kokarin su gaggano shin yaya abin yake ne mm. yau mm. saboda in suka gano ko a shirye-shiryen mu ko na an jima ma kuna iya jin karin bayani eh to sannan yau na ga Niger da yawa fa sun shigo Maryam haka ne ai matsalar su haka to to da <laughs> fatan da fatan za eh za mu taya su mu ma mu ta samun mafita akai insha Allah wani ya ce sila Aziz ya ce hankuri shine mafita kawai gwamnati ta eh, makaranta ya kamata su sasanta Allah ya kiyashe mu amin. To, to amin mm, amin. Mm. To haka mu ma masu maganan a Najeriya maganar jam su ma sai su dan daga kafa eh a hankali eh mm. ko ya farko zai karshe. To haka yake to duka duka kan dole mu tattara kin san lokaci ba zai bar mu ba sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake wayar da maganar siyasa da shugabanci na gari a cikin shirin yau da gobe yanzu kan Maryam Bashir Bagaji. Safina ta Sodangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin da injiniyan mu Neo Linus sai Abdulaziz Adili Turo da hada haɗa da ku a Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta zaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. yau gyara suka a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na time.